ولا تجادل عن الذين يختانون انفسهم ان الله لا يحب من كان خوانا اثيما kada ka yi jayayya akan dukkan mutumin da yake yin ha'inci har ya kai matuƙa wajen ɓoye ha'incinsa Allah baya son maha'inta masu sabo